kimanin mutane 31 ciki har da mata da ƙananan yara dakarun najeriya suka ceto daga mayakan boko haram a wani mummunan farmaki da suka kai ga sansanonin ƙungiyar. hedikwatar sojojin najeriya ta bakin babban jami'in sadarwa mai kula da aikace-aikacen hedikwatar sojan kanar aminu ilyasu ya ce dakarun sun yi amfani da kuraman jirage marasa matuka ne inda aka gano wani babban sansanin 'yan boko haram take kuma aka tura haɗin gwiwar bataliyoyi guda biyu waɗanda suka afka masu sojojin waɗanda ba su fuskanci wata turjiya ba sun yi ragaraga da sansanonin ta kuma da kwato mukamai iri daban-daban da ma harsasai masu yawan gaske ba ga ceto waɗancan mutane guda 31 a baya bayanan dai babban kwamandan runduna ta bakwai da ke yaƙi da boko haram general abdul khalifa ibrahim ya nanata shirin su na shiga farautar mayakan na boko haram a duk inda suke a cikin dazukan mun san cewa muna samu wannan matsala da 'yan boko haram to za mu ƙara gyara yadda muke wannan yakin mu dan canja dabarun yakin mu ga yadda za mu ɗauki wannan yakin mu kai wannan mutanen da su a 'yan tsakanin nan dai mayakan najeriya sun gargaji 'yan boko haram a wurare kamar su cross kawa malam fatori daral jamal da sauran wurare irin wannan hoɓɓasa dai na dakarun najeriya in ji wani mai sharhi kan al'amuran yau da kullum malam ibrahim muhammad da maturu abin a yaba ne amma akwai ƙarin abin da ya kamata su yi ko ma ba su ce sun samu nasara ba ai mun tabbatar an samu nasara tun da dai ga mu a zaune a gidajenmu kuma mun san abin da ya faru a baya mu a eriyar mu kaman jihar yobin nan mu abin da muka fi bukata shine mutanen nan kar ana bari sai sun zo ko sai an ji labarin suna zuwa sannan a fita a tare su da mu ba muna ga inda za a yi gangan ku a je a bi su inda suke tunda kowa ka tambaya ya san ko ba a san tentatively ga gurin da suke ba amma an san location din an san ta wani jiha suke kullowa an san ta wani bangare za a iya zuwa a yi musu kofar rago ko ma a je a far musu mana da kowane irin karfi da za a yi tanadi in an je an far musu mai yiwuwa an dace ya zama wannan abu an yi shi ma karo ɗaya an gama da shi. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.